بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين da izinin Allah madaukin sarki za mu tashi a darasi na ashirin a kuma maƙid na goma sha hudu ma'ana ikramu ahalil ilmi wa tauƙiruhum shine kuma jarsa mu zama mu na biyu kenan a yau lahadi 22 ga watan shawwal a shekara ta 1438 al-maqid rabi maqid na al-maqid rabi ashara maqid na goma sha hudu a cikin wannan littafi khulasatu ta'zim al-ilmi mala yace ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum ikramu ahli al-ilmi wa tawqiruhum shine wannan maqid na goma sha girmama malamai ikiramu ahalil ilmi girmama malamai wa tawqiruhum da kuma mutunta su ko kuma ikiramu ahalil ilmi karrama malamai wa tawqiruhum da girmama su da mutunta su mala ce inna fadlal ulama'i azim wa mansibahum mansibun jalil لأنهم آباء الروح فالشيخ أب للروح كما أن الوالد أب للجسد فالاعتراف بفضل المعلمين حق واجب malin ya ce inna fadlal ulama'i azim lalle matsayin malamai matsayi ne mai girman gaske Kuna ji da kyau matsayin malamai falalar malamai falala ce mai girman gaske wa mansibahum kuma matsayinsu mansibun jalil matsayi ne mai girma maɗaukaki matsayi ne mai mutunci saboda me li'annahum aba ruh domin su malamai iyaye ne na ruhi ba iyaye ne na gangan jiki ba fashehu shi fa malam abulin ruhi uba ne na rai kama annal walida kamar yadda mahaifi yake abu jasadi uba ne na jiki shi uba shi ne shi mahaifi shi ne uba na jikin yaron uba na yaron shi kuma malami shi ne uba na ran yaron ɗankali kun da ke ko falitarabu bi fadlil muallimin saboda haka tabbatar da falalar malamai haƙƙun wajibun wannan haƙƙi ne da yake wajibi dole a tabbatar da falala da matsayi na malamai kun ga da malamai malamai ya ce wastan bata hazal ma'ana min alƙo'ani muhammad bin ali al'udufuwi faƙalar rahimahullah na kuwa akwai akwai kaji waɗannan fa sun mana da wani littafi na واستنبط هذا المعنى muhammad القرآن ali al علي faƙala فقال رحمه الله واستنبط هذا المعنى من القرآن wannan ma'anar da muka ambata wacce ma'ana kenan ta anna shekha abu lirruhi wa anna walida abu liljasad muhammad bin ali al'udufuwi ya tsamu ya yi istinbadin wannan ma'anar faƙala rahimahullah sai ya ce idza ta'allama al-insanu min idan mutum ya koyi karatu a gaban malami wastafa da minhul fawa'id kuma ya fa'idantu da fa'idoji daga wurin malamin fahuwa lahu abdu to shi wannan mutumin fa bawa yake ga wannan malamin ƙala ta'ala Allah maɗaukin sarki yana cewa wa ƙala Musa li fatahu kuma ka faɗa ma mutanenka lokacin da annan Musa ya faɗa ma yaransa sai shi Muhammad bin Ali al ya ce wa huwa bin Nun shi fa yaron nasa shine yushau dan nun walam yakun mamlukan lahu ba bawansa bane kuna ji da ke ko yusha ibn nun da Allah ta'ala ce wa qala musa li fatahu waye fatahu din yusha ibn nun ka lura da kyau ba bawansa bane walam yakun mamlukan lahu ba bawansa bane da yake mallaka wa inna ma kana mutalmizan lahu ɗalibin shi ne da yake almajiranci a gabansa yake koyan karatu a hannunsa mutabi allahu yana binsa faj'alahu alahullahu fatahu lidhalik sai Allah ta'ala ya sanya shi ya zama bawa na ya zama mai hidima ga shi annan Musa alaihi salatu wasalam Musa li fatahu kun ga ta inda ya tsamo magana kuna ji da ke ko saboda haka wa gada amara shar'u bi ri'ayati haqqil ulama hakika shari'a ta yi umarni da kula da tsare haƙƙin malamai ikiraman lahum domin girmama su wa tauƙiran da mutunta su wa izazan da ji da su da ji da su domin ana rasa malamai a cikin al'umma shikenan al'umma ta kai kanta ga makabarta sai dai wa zai mata kabbara hudu tunda babu malamai a ciki da zaran al'umma ta rasa malamai da zaran shi kenan allah ya tsare mu saboda haka eh kulawa kulawa da haƙƙin malamai ya zama wajibi a kula da haƙƙin malamai ina son mu lura da kyau ana an ruwaito daga magabata da dama an ruwaito daga magabata da dama aliyu bin abu talibin ne da waye cewar duk wanda ya karantar da ni harafi guda ni na zama bawansa kuna jina da kyau ko an roito daga magabata faɗa wannan magana da dama to ina son a daidai nan mu gane abubuwa guda biyu shi malamin madauki alubi na biyu ɗalibin rahimahullah radiyallahu ta'ala an ce duk wanda ya karantar da shi harafi guda shi alubi na biyu Talib ya zama bawa ga wannan mutum to kaga yanzu nan muna da abubuwa guda biyu abu na farko wanda alubi na biyu Talib ya karatu a wurin su abu na biyu waɗanda suka karatu a gaban aliyu bin abi talib an ruwaito aliyu bin abi talib ya bautar da waɗanda suka karatu gabansa eh shi yasa ƙa'ida ta karatu ba a ba a hidimantar da ɗalibai wana ji da kyau ba a hidimantar da ɗalibai mutum ya ga ai ɗalibansa ne bari ya sa su aiki kaza ya sa su aiki kaza ya sa su aiki kaza ba a haka kuna ji da kyau ko in mutum ya ɗauki wancan asar na Ali bin Abi Talib ya duba da kyau ya mai karatun su Ali bin Abi Talib ya yi musu haka amma shi ya yi wa malaman shi su ɗaliban ne za su iya su za su yi iya su su ga sun kula sun yi wa malam hidima da ta kamata su yi gwargwane ikonsu kuna ji da ke ko amma idan malami ya sa ido ya tsaya sai abin da aka kamar wallahu alam kada ya zama da yana ci da addininsa dan abin da yake tsammanin samu a gaban Allah kuma ya riga ya same shi tun anan duniya sai a lura da bambance-bambancen da ke ciki kada mutum ya zama yana tashir yana istikhdam na ɗalibansa ya kallafa musu kaza ya kallafa musu kaza ya kallafa musu kaza ya kallafa musu kaza sai mutum ya kula a haka ɗaya kenan su kuma sai su duba su ga yiwuwar me ya kamata su yi kaga sai ya zama na an yi balance kenan wallahu a'lam duk da an samu daga magabata an samu daga magabata ba sa karban ko kobo daga hannun ɗalibansu don kada ya zama na kamar sun karɓi wani abu ne na ilimin da suka bayar subhanallah alazim shi kuma ɗaliban in ya baga wa karɓa ba sai ya fashe da kuka malam ya karɓar kyautar shi to za ga akwai abubuwan da da ya kamata a lakance su sosai da sosai Allah ta'ala ya amfanar da mu ke da farawa ahmad fil musnad an ta bin samit radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam عليه laysa minna min ummati laysa min ummati man lam yu man lam yujilla wa yarham saghirana wa ya'rif li'alimina haqqan imam ahmad bin Hambal ya rawaito a musnad shi an ubada bin samit daga ubada dan samit anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an ce ya ce eh? a maganar akwai mai kenan gashi nan ya ce da eh, wa isnaduhu munqati isnadin hadisin munqati ne a isnadin hadisin munqati kuma isnadin munqati yana cikin da'ife kenan mu lura da kyau ba duk hadisin da imam ahmad ya rawaito a cikin musnad yake sahihi ba wani shi ya dauka da zaran imam ahmad ya rawaito hadisi hadisi ya zo a cikin musnad shi kenan ya zama hadisi ingantacce sai daga kiyaye babu da'ifin jiddan wallahu alam ko mawdu'i a ciki laisa min ummati bai daga baya daga cikin al'ummata mallam lam yujilla kabirana duk wanda bai girmama babbanmu duk wanda baya girmama babbanmu to baya cikin karantawa al'umma wa yarham saghirana kuma ya tausaya ma karaminmu wa ya'rif li alimina haqqa kuma ya san haƙoƙin malamanmu duk wanda bai wani bai daga cikin tsarin bai daga cikin mu kenan ana girmama manya su kuma manya suna tausaya ma ƙanana kada a ce a girma manya a girma manya su kuma manya su ta take ƙanana ina fata mafayanci wannan da kyau sai ga al'umma gaba ɗaya kaga ta ɗinki a girmama manya su kuma manya su tausaya ma na ƙasa da su wani ji da kyau na ƙasa da su sannan kuma a san haƙƙin malamai wani kalbin hazmi al-ijma'a ala irin ulama'i wa ikramihim ibn hazam ya naƙalto ijimai cewar malamai gaba ɗaya sun yi ijimai akan wajibi ne a girmama malamai a mutunta su kuma a karrama su a girmama malamai a mutunta su famin al'adabin lazimi li shekhi alal muta'allimi مما يدخل تحت هذا الأصل التواضع له والإقبال عليه وعدم الالتفات عنه ومراعة أدب الحديث معه وإذا حدث عنه عظمه من غير غلو بل ينزله منزلته لئلا يشينه من حيث أراد أن يمدحه وليشكر تعليمه ويدعو له ولا يظهر الاستغناء عنه ولا يؤذيه بقول أو فعل وليتلطف في تنبيهه على خطئه إذا وقعت منه زلة malin ya ce famin al'adabi yana daga cikin ladubba allazimin lishekhi alal muta'allim wanda ya zama wajibi ɗalibi ya lura da su dangane da malam Min maye da hulu ta hata asali daga cikin abubuwan da za su shiga ƙarƙashin wannan asali ɗin na girmama malamai a tawaduu lahu tawadu ga malam tawadu ga malam kankan da kai ga malam amma kankan da kai ga malam ba irin wanda ko mutum yake a cikin sallah ba kullum da al-khushu'u kaga wannan a gaban ubangiji kadai subhanahu wata'ala ake yin shi Allah ta'ala ya kada fulahal mu'minun alladhina fi salatihim khashi'un wal iqbalu alai da fuskantar malam da fuskantar malam ayin ka lura da kyau da mala'ika jibrilu ya zo ya ya zauna fa na da rukubatehi ila rukubatai kaga ya fuskanci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kenan shine wal iqbalu alai da fuskantar malam nawa kenan biyu wa adamu liltifati anhu da barin kau da kai daga gaban malam kada ya zama mutum yana gaban malam yana juyawa dama yana waigawa dama yana waigawa hagu to ita kuma ɗaukar waya ina za ta shiga eh? ku da kyau zuwa wurin malam ne ake barin waya a buɗe amma yanzu idan mutum zai je ya gana da wani tun daga farko security za su karɓi waya za su ce ya kashe ta zai ma ajiye ta ne aslan zai ajiye wayan nema haka ne ko ba ka bane shi kafin ya je wurin da zai aje wani zai ce a ah, kasan fa ba a zuwa da ba sai ya ɗauki wayar ya kashe ta nawa muka tsaya na uku ko wa adamu liltifati an kada mutum ya dinga waiwaye yana gaba malam kuma yana waigawa dama yana waigawa hagu wa mura'atu adabil hadisi ma'a kuma ya dinga lura da ladubban magana da malam akwai ladubba na magana da malam yaushe ya kamata ya yi yaushe ya kamata ya dan jinkirta sai lokaci kaza sai ya dinga lura da waɗannan abdullahi bin abbas ya ce yayi kokarin ya tambayi umar ibn khattab wata tambaya tsawon shekara guda yana kokarin ya gaya za a yi ya tambaye shi haka ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi ya tabi sai wani wuri can ya samu ya tambaye shi abdullahi bin abbas abdullahi bin abbas yana son ya tambayi wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman kaseeran wasa'a wa man yakhruju min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma a maut faqad waqa ajru ala Allah wai waye wannan mutum shi wannan mutumin yake so ya tambaya in ban sha ba saboda haka mutum ya lura da ladabin da zai yi magana da malam da daga murya ko ƙasa da murya da sauransu wai za haddasa anhu idan yi magana da malam ya yayi mishi magana azzamahu ya girmama magana min ghairi guluwin ba tare da tajawuzul haddi ba ga ai shi shine tajawuzul haddi kullum da ke ko ba tare da guluwi ba bal yunzilhu manzilata zai ajiye malam a matsayinsa li'alla ya shinuhu domin kada ya zo ya wulakanta malam min haithu arada an yamdaha ta inda yake ganin kamar girmama malam yake yi ma ashe wulakanta shi yake yi kun lura da ke kaga shi zai ga dai cikin ladabi ne yana wa malam kaza yana wa malam kaza ashe wulakanta kuma malam din yake zama mai da tare da yake wal yashkur ta'alimahu ya gode in malam ya karantar da shi wa yad'u lahu ya mishi addu'a subhanallahi alazim kullum muka karanta turmuzi a gaban abdul muslim abbad shi wanda yake jan bakin rushaidan ana gama karatu sai ce alhamdulillah shakar Allahu juhudakum wa baraka fikum wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza <laughs> sai ka dinga ganin wasu abubuwa kamar kamar duniya da kuka fito daban duniya da kuka samu daban Su in malami ya karanta ka ce alhamdulillah Allah saka da alkhairi Allah ya kaza Allah ya kaza Allah ya kaza wa yad'u lahu kuma ya mai addu'a Allah ta'ala ya albarkace ku Allah ta'ala ya sa gama lafiya ya kaza ya kaza ya kaza wala yuzhiru an kada ya taba bayyana cewa yanzu fa ya wadata da malamin nan a yanzu wannan malamin ya zama fakau an faka shi ba shi ake yayi ba ba shi ake kaza ba shi ake kaza ba wala zihi kada ya cutar da malamin nan fa bai qaulin ta hanyar magana ne au fi'ilin ko wani aikin shi da yayi kada ya zama ya cutar da shi wale talattaf ya bi mataki na sannu sannu fitan tambihihi domin ya faɗakar da malam ala idan idan malam yi kuskure ala akan kuskuren malam iza waqat minhu sallah idan wani kuskure ya faru ya bi mataki na sannu sannu domin faɗakar da shi shi malam ba a canza shi cewar wannan malamin shi ya karanta da kai akhadari alhamdulillah kuma ka lakanci akhadarin kuma nan ya tsaya shikenan ai da bai karanta da kai akhdari ba da baka zo ishmawi ba haka ne da bai karanta da kai usulul salasa ba da baka zo kitabut tauhid ba in kuma daga kitabut tauhid ka fara gaba ɗaya kaga ya shigo karatu ta window kenan ya shigo ta kofa ba ina fata mun gane wannan da kyau ai da bai karanta da kai a jurrumiya ba da baka fara gane alfiya ba so dan kayi gaba a karatu ba shi ke nuna cewar shi ɗin ba shi da wani amfani ba shi da wani tasiri ba da bai karantar da kai yadda ake fara rubutu ba da ba ka zo kayi yi rubutun cewar bai iya ba a uzu billahi na shekwanar ka baya cikin laduba na ilimi baya cikin laduba na ilimi ina ji akwai lokacin da na taɓa ba mu aiki kowa ya rubuto malaman da ya karatu a gabansa da kuma abubuwan da ya karanta haka ne eh an yi saboda haka ana girma malam sosai ana girma malam matuka a mutunta shi a wakara shi da sauransu wamin ma tunasibul isharatu ilayhi huna bi ikhtisarin wajizin ma'rifatul wajibi iza'a zallat alim wamin ma tunasibul isharatu ilayhi huna abin da yake da buƙatar a yi nuni a kan shi a nan. abin da yake yana da bukata ya yi dace a yi magana shi a nan bi wajiz a takaitaccen lokaci matuka ma'arifatul wajibi yadda ya zama na yadda ya kamata ka san wajibi a sallatul alim lokacin da malam ya kuskure menene wajibinka a lokacin da malam ya kuskure wana ji da kyau ko menene wajibinka a lokacin da malamin da kake karatu a wurinsa ya kuskure ko kuma aka ce maka malam ya ce kaza waɗannan abubuwa wa huwa sittatu umur abubuwa shida ake so ka natsu ka bi su dalla-dalla akan me akan kuskuren malam al'awwal abu na farko a tasabbutu fi sudurin zallati min tabbatar da cewar yayi kuskuren tabbatar da cewar ya yi kuskuren tukunna in gaya maka aka yi ranar baka zo darasi ba to yanzu aiki ya zama wajibi a kanka ka bi in kana karatun ne in ana karatun ne sai ka ji kamar ya ce kaza ya ce kaza to wajibi ne ka sake maimaitawa in ka yi rikodin a yanzu ko an yi rikodin sai ka samu a sai kai a karan kanka ka sake bin magana kuna ji da ke ko in kuma ce maka aka yi sai ka ce anya abu na farko na wanda ya gaya maka anya shi din za ka fara karyatawa tukunna ce anya kai ba haka ba shi kenan shi yanzu ka ka toshe kofar shi sai ka sami karatun da wani iri kodin ya baka ba shi za ka ce ya kawo maka ba shi da ya ce maka malam ya ce kaza ya ce kaza ce anya ba haka ba ne kaga ka toshe bakin tsanya ba haka ba ne haka kawai sai ka ce da wani duwala karatun nan da ake kasan mana abin nan duwala turo mashi ta wasap ko kuma barin zuwan karba shi kenan kun da kyau sai ka zo ka tsaya ka saurare shi a tsanake ko da tsakar dare wani wuri da ka san kai ma kai kan ga kana free kuma ba za a dame ka ba sai ka kashe waya ka kashe kawai ka saurari wannan audio din ba wai zai ce ba wai daidai minti kaza ko kaza ba a gaba ɗayan karatun zaka saurara in kana saurara sai ka ji ya yanke shikenan dole ka samu wani kullum da ke ko na farko dai a tasabbut tabbatar da fi suduri zallati minhu cewar ya aikata kuskura kuma hanyoyin tabbatarwa kowannen mu zai iya tunanin waɗansu hanyoyi da zai bi abu na nau kenan wasani abu na biyu a tasabbatu fi kauniyan khata tabbatar da cewar kuma hakan kuskuren ne e ya faɗa to kuma kuskuren ne wa hazihi wazifatul ulama ar waɗannan ko gane cewar hakan kuskure ne aiki ne na malamai da kafafuwansa suka kafu a ilimi fayus aluna anha sai a tambaye su an ji ya faɗa to da ya faɗa ɗin ɗayan biyu ko dai ya faɗa sabaku lisan harshen shi ne ya faɗa ba zuciya ba akwai da yawa za ga abubuwa harshe yana faɗa ba zuciya take faɗa ba in kuma rubuta ka sai ga an ce kuskuren alƙalami ku lura da kyau lafuzan da ake amfani da su sai ga an ce wani ya sami tuntuɓan alƙalami ko ya sami kuskuren alkalami ba ka ji ana cewa ne hai kuskure so ɗalibi ya koyi ladubba na ta'amuli da malamai ko ka zana zallatul lisan ko ko sabakul lisan harshen shi ne ya faɗa ba zuciyar ba yi za kake ganin waɗanda suke karatun zaure in an ce waktalafal ulama ba za cewa malamai sai su ce don wanda ka ga ya yi sabani ai ya buɗa ne wannan ya buɗa ko ba saɓani sun kara ma juna sani domin wani ya kawo za dole ka san ladabi da za ka yi ta'amuli da maganganun malamai to na biyu dai yanzu ka tabbatar da an faɗa to an faɗan kuskuren ne ko ko akwai wata masakaɗa da za a fassara magana wasalis na uku tarku tiba'ihi fiya kada ka bi shi akan wannan kun lura da kyau ko kai da kake ɗalibin shi kada ka bi shi akan wannan akan wannan maganar akan wannan abin da ya faɗa ko abin da ya aikata kai kada ka bi shi to kada ka bi shi kuma shi kenan sai ka zo ka shahara shi a gari a ina fatan kuna gane mataki bayan mataki warrabe na hudu iltimasul uzur lahu sama mashi uzuri bi ta'awilin sa'ih da yi ma aikin nashi wata fassara da za ta iya ɗaukan fassara shi ne shi an ba haka ba ne ai maganan malam wani ce ibn kathir ya faɗi kaza ko wani malami da kasan ya faɗi wannan magana ko da ba ita ce rajiha ba ka yi tawilin maganar malamin ina fata mun fahimci wannan da kyau shi sa wani kace mai kai malam wani ya ce kaza ba ka ce a kuskuren ji kai ne kai kuskuren ji shi asalin ma wanda ya faɗa maka shi ne i kuskuren ji ba shi ba malam i kuskuren faɗa ba saboda haka bai ji da kyau ne ce za ka baka ji da kyau ne shi sai ka don sai ka samu kai kokari ka samu mutum biyu uku ko karatutukan da aka yi sai ka bi sawun su su malami ana kare mishi darajar shi iltimasul uzir lahu samun mishi uziri bi ta'wilin sa'ih da yin wani tawili wata fasara da za ta samu shiga kenan ba za ta samu shiga ba kuma ba su yiwu ba ana shan mai mai tamu kafin in dai kana lizimta karatu malam ufemin ai kafin ka ji ya ce malam wani sai dai sami mai fasara ai mun karanta da ku a kitabu tauhe da ya ce ya na nan salama ya ce ya am qul ilaha illallah ko ya ce ya am qul ilaha illallah ga hadisi ya ce ya am la ilaha illallah ga malamai sun rubuta a littafin su cewa ba a cewa da wanda ke cutar ajali ka ce la ilaha illallah to malamai ne kare addini suke yi kaga tawilin da yi musu shine ya ce ai shi abu tsalin daman ba musulmi ba ne saboda ka da aka ce ya ce la ilaha illallah in zafin mutuwa ya kama shi ya ce ba zai ce ba bai zo da sabon abu ba amma musulmi ka ce mai ya ce la ila illallah sai zafin ciwo ya kama shi ce ba zai ce ba ya kira muku ruwa ƙwarai kuwa ya kira muku ruwa ko yan uwansa ba dan yaro sai ka ji ku za ku zo kuna tambaya malam wani ne fa an ce ce la ila illallah ya ce ba zai ce ba kuma ya rasu yanzu ya kenan ai ku yi kira mun ruwa ba shi ba shi ba ya rasu ba to kaga sai ya ce tunda malamai sun faɗa sai a ɗauki fassara malamai musulmi ba za a ce mai ya ce ka ce la'ila za a dinga faɗa ne har shi ma ya ji ya faɗa kuna jina da ke ko amma wanda ba musulmi ba sai a faɗa mai saboda abu tsala ba musulmi ba ne ku ga haka ake ta'amuli da maganganun malamai ba wai tsine ma maganganun malamai ake yi ba ka je ga dubu duk waɗanda suke cewa malam wani da waye da waye duk ba su iya ba ko littafi kaza babu ka je ga su me suka yi ka je ka je ka samu wanda ya ce akhdari babu wani abu mai amfani a cikinsa daga Allah wa rasulu a haku an yardo in kanu mu'minin sai la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq wai waɗannan abubuwa biyu shi ya hana su kona ahalari ka je ka tambaye su da su da malaman su me suka kawo musulunci na rabin akhdari haka ne da su da malaman su me suka kawo musulunci na rabin abin da aka zari yake ya kunsa to kullum malamai ana samun musu mafita ne kullum malamai ana samun musu mafita ne ku lura da kyau malamai daban waɗanda suka shiga riga malamai daban walhamis mataki na biyar bazulun nusuhi lahu yadda za ka yi ƙoƙarin yi mashi nasiha bilutufin ta bi sannu-sannu wa sirrin da kuma yi a asirce labi unfin ba da zafin kai ba wa tashirin da kuma shahara abin ɗaiɗaita abin a gaskiya ce gaskiya ce kawai za a gaya mai gaskiya ne gaskiya ne kawai za a gaya mai gaskiya ce so ko dai ya bi ko duk Allah da manzo ake bi ma ka za saboda gaskiya za a gaya mai inda gaskiya ce kawai kun tabbatar gaskiya ce kawai a je a same shi a gaya mishi me kenan wannan eh gaskiya daban hanyar bin a faɗi gaskiyar kuma daban wani tiya gasa da ake fesa ma mata sun tada jijiya ai wani lokacin kan faɗan gaskiyar ne kun lura da kyau amma sun bi matakin faɗan gaskiyar wadda ke kowane ma ya ci kun tawilu kun lura da kyau za ga wani lokacin faɗan gaskiya ne abin gaskiya amma an bi matakin da za a faɗe shi saboda haka sai a kiyaye babu zafin kai a ciki babu zafin kai a ciki wasadis na shida hibzu janabihi kiyaye ɓangaren malami kiyaye ɓangaren malami falatuhu daru karamatuhu ba a malalar da darajar shi ba a zubar da mutuncinsa fi ƙulubin musulmi na a zukatan al'ummar musulmi ba a zubar da darajar shi a zukatan al'umma musulmi wannan malamin naka ne da kake zuwa wurin shi karatu ko ba malamin ka bane muddin dai malami ne da yake amfanar da al'umma muddin malami ne da yake amfanar da al'umma kuma malami ne an san shi da neman karatu ɗaya kuma ya samu karatun biyu kuna ji da kyau ko ba wanda ya gudu a majalisin karatu ba ne bayan kwana biyu ya buɗe masallaci aga wannan ka ce ai an samu hadda arba wani hadisi ne ya gudu daga sai a kiyaye ana kare mutunci malami wa mimma yuhazzaru minhu mimma yattasilu bi tawqir ulama ma suratuhu tawqir wa ma'aluhu al ihanatu wa tahqir kal izdihami al alim wa tadhiqi alayhi wa iljaihi ila a'sar subul wa mimma yuhadharu minhu akwai daga cikin abin da ya zama wajibi a faɗakar ya zama wajibi a jakunni mimma ya tasulu bi tawqirul ulama yana daga cikin abin da ake lissafa shi girmama malamai ma suratuhu tawqir abin da ganin ido zaka ce girmama malamai ne amma wa ma'aluhu daga ƙarshe al'ihanatu wulaƙantar da malamai ne wata haƙir da cin mutuncinsu wannan ji da kyau ko kalistihami alal alim kama a tattaru ana son malami ya zo za a gaisa da shi kowa yana miƙo hannu kowa yana miƙo hannu kowa yana miƙo hannu a taru yiwu haka annan baya cikin girma malami ya ake yanzu eh baya cikin girma malami a ga sura shi sai a ga kamar girma malamai ne alhamdu ba girma malami ba ne alhalin ba girma alhamdulillah ko malamin da ya zo nan ko malamin da ya zo nan yake cewa yake ce da yan agaji sufa sufa mutane ne na al'umma saboda haka a daina kakkare mutane zuwa gare su kun lura da ke ku abun orientation yake bukata su yan agaji sai su dauki kansu kamar yadda jami'an tsaro da suke tsaron gwamna yadda ake ma gwamna haka za su yi wa malam kuskure ne wannan kuskure ne wannan malam ai na jama'a ne ai karantar da su yake yi da zara an ci babu jama'a kuma ina da shi kuma da magawa gwamna da waye kaga dai sai a hankali ne da lura da haka ya ja kunnan su sosai da sosai su kuma mutane sai su fahimci me ake nufi shin a zo a taru a ce ai da malam wani ya zo sai da na gaisa da shi eh ce ai da malam wani zo shi da na gaisa da shi wannan yasa kaga wata tadhiq alai kaga ana kuntata wa malami ana kuntata wa malami inda malam ya kai inda malam yake da uzurin ya kai aminci talatin ana so a mai da shi awa ɗaya da rabi wannan ji da kyau ko wa irjahi ila asir subul kuma ga an tura malami wani lokacin zuwa ga makwarkwadar hanya lokacin ga malami sai an yi mogalin nashi ko kuma duk kowa ya zo kawai kaga an tura malami bango wannan bai cika zuwa ga ɗaliban najeriya ba da sauki a ce wai cokoso ko a ƙiba malami hanya ya wuce eh buɗa mashi ake sosai da sosai amma dai a taru izdiham da yakan wannan saboda haka sai a kiyaye makara ko mu tsaya mu tsaya na ko tabarakallahu ku. Naam, kache ni? Eh? Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu